da kaina Mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ko a cikin ci gaban labarin yar leƙen asiri wanda Fatima Rabi'u Janyau ta wallafa. Tafiyar mintuna arba'in ce ta kawo su zim FCT Funade inda kai tsaye daga hukumar su ne aka zo ɗaukar su saboda tsaron lafiyar su. A bakin gate in gidan su motar ta tsaya kamar yadda ta bukata inda bata fito ba ta ɗan tsaya suna magana da Bilal. Ganin haka ya sa Bilal da wani mutum da suka ɗauko suka fita daga motar tare da buɗe bayan motar suka shiga kwaso mata kayanta suna shigar mata da su ta karamar kofar getin gidan nasu tana ganin sun kammala ne ta yi wa bilal sallama ta ce sai sun yi waya kana ta fice daga motar ta fara tafiya cikin wani irin takunta da nutsuwa mai ɗaukar hankali yayin da bilal ya bi ta da kallo sai kuma ya limshe idanuwansa yana ci gaba da shakar da daɗin ƙamshinta mai birkita masa lissafi shi kaɗai ya san me ya ji a ransa game da kozim ɗin ba su bar wurin ba sai da suka ga shigewarta cikin gida cikin girmamawa securities ɗin gidan suka shiga gaishe ta tare da yi mata barka da dawa ta amsa musu fuska a sake su kuma suka suka karasa shigar da kayanta cikin gidan. Tun harabar gidan ta sanyayyen tana nan ganin arnayen motocinsa a parking lot. Ga ko motar Abba shi ma da alama yana gida a lokacin. Bata kare ba ta ga duka sisters din nata kamar haɗin baki suna fitowa daga falon da gudu. Fuskokinsu ɗauke da matsanancin farin ciki. Suka shiga rungume ta suna yi mata oyoyo. Da kyar Abba ma da ya fito tarban nata ya samu suka sake ta a cewarsa karfasiyar masa da 'yar lelansa. Kuzim da duk ta cika da farin cikin ganin su ta yi saurin isa wurin Abban nata tare da da rungumish ta ce I miss you so much abana ya ce miss you too yar lelena daga haka suka ɗunguma ga baki ɗayansu zuwa cikin gidan nan ta ci karo da irin yadda aka kawata falon duk dan tarbanta da dan gudun ta ta isa wurin amma ta rungume ta sosai ta tamkar wacce za a kwace mata ita amma kam cike da farin ciki tare da godewa Allah da ya dawo mata da yarta gida lafiya a take sisters din nata suka shiga gabatar mata da abubuwan da suka shirya mata sai murmushin jin daɗi take yi ta ma kasa magana babu abin da ya fi ɗauke mata hankali kamar haɗaɗɗen kek mai hawa kusan hudu da Adda Sulaiha ta yi mata wanda ya ji decoration sosai. Sannan an rubuta welcome back home Miss Yusuf Garba. Cikin matsanancin farin ciki ta shiga bin sisters ɗin nata tana din su ɗaya bayan ɗaya. Yayin da Abba da Amma ke gefe suna kallon su cike da jin daɗi da alfahari. Duk falon ya kace me da hayaniyar su. Kai ka ce wani biki ne ake yi a lokacin. Sati biyu aka ba su kozim a hukumar su don su samu su sami isasshen hutu. Don kuwa suna tare da gajiya mai yawan gaske. Yayin da a hukumar tasu aka fara gudanar da shirye-shiryen gagarumin bikin karramawar da za a yi musu. inda har da shugaban ƙasa zai halarci bikin tare da gwamnoni da dai sauran manyan ƙusoshin ƙasar. Samsuku Zin ba san da wannan zancen ba, sai yawa ba ke faɗa mata cike da alfahari da ita, Dan ya san wannan wata babbar dama ce a gare shi da manyan mutane za su shaida shi a matsayin mahaifinta. Hakan zai ƙara masa girma da shahara a cikin ƙasar ta Sarbik. Hutu sosai Kuzim ke yi don ba ta aikin komai ko yawan waya ma ba ta yi. Mr. Salame da tun lokacin da Abba ya shaida masa dawarta yake yi mata rawar kafa akan yana son ya zo ya ganta Dan ya yi misin ɗinta sosai amma kuzim ta ki amincewa saboda san ba ta son ganin sa wani irin mugun takaicinsa take ji musamman idan ta tuno da yadda ya jefa rayuwar Mubina a cikin mummunan hali wai shi mai wayo yake son zagaye ta yayi auren sa bayan alƙawarin da ya daɗe yana yi mata na aure wanda ta tabbatar Mubina ba ƙaramin so take yi masa ba duk da wannan cin amanar da ya yi mata amma take son ta aure shi a haka ko da yake ta san kwaɗayi ne da san abin duniya ke aiki a kanta guntun tsaki ta ja a ranta tana Allah wadarin masu hali irin na wasu mutanen sai sai da kuzim ta je gidan duka yayyanta adda maryam da alta zulaiha ta yi musu kwana biyu sanin ta fara shirye-shiryen komawa wurin aikinta mijo khalil ya shiga cikin matsanancin bakin ciki da bacin rai sakamakon jin labarin bikin da aka shirya wa su kuzim na karramawa babu irin abin da bai saka a ransa ba dan ji yake yi tamkar ya sabon diga ya harbe wannan kuzim din da ta addabi rayuwarsa uban kowa ma ya huta ya sani a yanzu bai da kowace irin matsala da ita haduwarsu kawai yake jira a yanzu domin ya kuntata mata kamar yadda ya saba sai dai wani bangare na zuciyarsa na sa akan hakan don sanin ita ɗin ba kanwar lasa ba ce. Yau ta kasance litinin tun da wuri Kozim ta shirya cikin suit ɗinta da suka yi matuƙar yi mata kyau fiye da kullum. Kasantuwar jimawar da ta yi bata sanya su ba. Ta gama fesha jikinta da tararruka masu daɗin kamshi Kana ta ɗauki jakar laptop ɗinta da wayar ta ta fice daga ɗakin. Ba tarar da kowa a falo ba. Hakan ya tabbatar mata da cewa su Didi ba su kai ga shirin fita makaranta ba. Kai tsaye ɗakin Amma ta wuce ta same ta zaune tana lazumi. Bayan sun gaisa ne Amma ke faɗa mata cewa akwai breakfast ɗinta akan dining ta tabbatar ta karya kafin ta fita. Barin ta so ba ta ce to nan amma ta bi ta da addu'o'i kamar koyaushe. A gurguje ta gama breakfast ɗin sanin ta wuce ɓangaren abbadan su gaisa. Ta samu shi ma yana shirin fita. Yana ganin ta ya washe baki yana faɗin. Yar lele na har an fito kenan. kayataccen murmushi ta yi masa ce eh abba. Ta da shi maganar tana kaiwa har ƙasa tana gaida shi. Ya amsa mata cike da ƙaunarta. ta wani jima ba ta yi masa sallama ta wuce. Da wata sabuwar tsadaddiyar motar da abban ta ya mallaka mata a matsayin kyautar samun nasarar da ta yi ta fita. Yayin da take jin kanta cikin wani irin annashuwa. da ta faka motar ta a wurin da ta saba pakin, hankalin kowa ya dawo kanta. Ciki kuwa har da mai jokali da ke tsaye nesa da inda take yana waya. Ita kan bata ma san suna yi ba. Bude motar ta yi tare da zuro kafar ta ɗaya a hankali tana kiran sunan Allah. Sannan ta ɗauki laptop ɗinta ta karasa fitowa daga cikin motar ta da rufewa ta fara ƙoƙarin barin wurin. Kusan mutuwar tsaye mai jokali ya yi har sai da wayar hannunsa ta kusan subucewa saboda kallon kozim wacce bata ma san da zaman su ba. Ita sam ta da mantawa da wata halitta wai ita Khalil. Shi kuwa Yauwa tuni ya ji wani abu da bai san ko menene ba a ƙasar zuciyarsa yana ci gaba da kallon yadda take gaisawa da mutane cikin wani sabon yanayin da bai santa da shi ba. Sai taɓa ganin sa sannan ya sauke wata nauyar ajiyar zuciya ya ce shagiyar yarinya kullum ƙara kyau take yi tamkar ita take yin kanta wallahi na tsani yarinyar nan. Kuzim kam kai tsaye hall su na ƙasa da suke mitin ta wuce kasantuwar ta san duk su biji da LG tare da sauran manyan hukumar suna ciki suna dakon isowarsu. Cikin girmamawa ta shiga gaishe su kamar yadda ta saba inda suka dinga ga amsa mata fuskokin su ɗauke da fara'a mai bayyanar da alfaharin da suke yi da ita. Wurin da ta hango abokanan aikin nata da duk suka hallara ta nufa tare da zaunawa ta nutsu sosai. Babu bata lokaci su biji suka fara yi musu barka da dawowa tare da ban gajiya Daga nan suka shiga jinjina musu suna yabawa kwazo da jajircewar su tare da bayyana irin tsatsar alfaharin da suke yi da su. Daga karshe suka sanar musu da bikin da aka shirya musu wanda zai gudana a ranar Friday. Suka kuma yi musu bayanin komai a bikin da ya kunsa. su Zim sun nuna jin daɗinsa matuƙa da wannan kar haramci don samun shugabanni masu adalci irin su biji abu ne mai wahalar gaske a wannan lokacin kusan awa uku suka yi a hall din suna tattauna muhimman abubuwa sannan suka watse kuzim na zaune tana bin ofis ɗinta da kallo ganin yadda aka gyara shi an sauya komai na ofis ɗin kamar daga sama ta ga mira a cikin ofis ɗin bata tsaya wata wata ba ta rungume kuzim. fuskar ta ɗauke da tsantsar farin ciki ta ce baki ba zai iya furta yadda na yi kewar ki barin ki shi daɗe yar dariya kuzim ta yi ta ce kai mira ba na son daɗin baki fa wallahi da gaske nake mira ta faɗa tana zama zama sai kuma ta dan kurawa Kozim ido ta ce masha Allah ranki shi dade kin ko ga yanda kika canja tamkar wacce ta fita kasar waje harare da tai ta ce Mira ki kiyaye ni wallahi dukannun su dariya suka yi cike da kewar juna daga haka suka bude sabon babin hira nan Mira ke ta bata labaran dukkan abubuwan da suka faru da bata nan har dakatar da kalil da aka yi sai a lokacin ne Kozim ta tuno shi ta ce wai wannan mutumin har yanzu yana nan kin gani har na manta da shi wallahi cap yana nan kuwa sai taka mutane yake yi san ransa amma dai ke yanzu ai na san ba zai yi gigin kawo miki guntun iskancin nasa ba don ko gaba da gabanta canja fuska kozim ta yi don bata ɗauke shi a cikin mutane masu hankali ba sai karfe kusan biyar da rabi kozim ta koma gida a ɗan gajiye wanka ta yi tare da bin lafiyar gado ba tare ta fita kan abinci ba ranar juma'a tun daga yanayin kukan jiragen da suka ruɗe garin zaka fahimci yau din akwai wani gagarumin abin da zai gudana a cikin babban birnin tarayyar na fct funade yayin da duk inda ka duba securities ne ta ko'ina saboda manyan bakin da ke cikin garin gwamnoni ne da ministoci sai kuma kwamishinoni da sauransu duk dai suna cikin garin nan domin halartar bikin karrama sukozim wanda zai gudana da karfe goma daidai na safiyar ranar juma'ar a hukumar sukozim kuwa sai ci gaba da gudanar da shirye-shiryen tarban manyan baki ake yi duk girman wurin an kafa manya-manyan kanofis tare da jera kujeru na alfarma cikin tsari a gidan sukozim su ma sai shiri suke yi tuni gidan ya fara daukar yan uwa da abokanan arzikin da suka iso domin taya ta murna abba ma uban taro tuni ya shirya cikin wata arniyar shadda yar ubansu mai shegen tsada sai maiko take yi saurayi yake ya isa gidan Mu'az Salame dan tare za su hallara a wurin taron. A gurguje yayi wasu amma sallama ya bar gidan. Ko da Kozim ta ji wai Abba ba tare da su amma zai fita ba, so sai ta ji ranta ya ɓaci. Ta rasa gane me ke damun Abban nata. Amma ce ta kwantar mata da hankali ganin yau din ta kasance ranar farin ciki da alfahari a gare ta. Bai kamata ta zamo ranar damuwa ba a gare ta. Ta ce gidan damun kanki akan halin Abban ku Fatima. Kin san shi din bai dauki rayuwa da sauki ba. Ya za ku yi tunda haka Allah ya yi shi. Kuzin bata iya cewa komai ba ta ci gaba da shirinta a gurguje saboda Da karfe takwas da rabi aka ba su umarnin isa wurin tana jin sarauda da ke ɗakin ta suna yaba wa shigarta amma bata iya ce musu komai ba sai da amma ta sa, ta yin breakfast sannan ta bar gidan dan su sai zuwa karfe tara za su iso wurin taron tana isa aka ci gaba da gudanar da tsare-tsaren komai tare da ita tun karfe tara wuri ya fara ɗaukar harama wurin karɓar bakuncin mutanen da aka gayyato daga wurare daban-daban kuma kafin ka shigo sai an bincike ka sannan zaka iya shiga wurin taron saboda tsaro ne na musamman aka ba wurin tun daga farkon shigowa layin hukumar tasu kuzim na zaune sarauda suka kira ta suna sanar da ita gasu sun zo an hana su shigowa nan ta kira wani a waya ta ba shi umarnin zuwa ya shigo da su bayan ta yi masa kwatancen su ai kuwa yana zuwa ya sanar da masu tsaron wurin yan gidan su kuzim ne take suka bari ya shige da su tare da kai su har masaukin da za su zauna sa'abba sai karfe tara da rabi suka iso wurin shi da tawagar Mr. Salami. da kuma wasu daga cikin aminansa da ya gayyata inda kai tsaye aka kai su masauki na musamman saboda Mr. Salami da ke cikin su daidai lokacin su masu kuzim suka fito cikin Ganin shigar su iri daya gwanin burgewa tare da isa masaukin da aka tanadar musu suka zazzauna. Karfe goma daidai wuri ya gama kammala da mutane ta kowane bangare. Sai dai shugaban kasa bai kai ga isowa ba har lokacin. Ba tare bata lokaci ba aka gabatar da babban malamin da zai bude taro da addu'a. Daga nan kuma aka shiga sanar da irin manyan bakin da suka samu hallara wurin kamar gwamnoni da sauransu. Inda bayan nan ne taron ya fara gudana cikin tsari da burgewa. Wuri ya yi tsit kowa ya nutsu yana sauraron jawabin shugaban hukumar da ke bayyana irin jajircewar su Kozim. Har suka samu nasara akan wannan aikin. Daga karshe ya jinjina musu tare da bayyana musu yana alfahari da su. Bayan ya kammala ne wasu manya daga cikin hukumar su ma suka yi nasu jawabin a gurguje. A daidai lokacin kuma shugaban ƙasar ta Sarbik ya samu damar hallara a wurin. Kasantuwar ba wani tsayawa zai yi ba saboda tafiyar da ke gabansa. Hakan ya sa aka ba shi damar yin jawabi a lokacin inda shi ma ya nuna jin daɗin sa tare da jinjina wa hukumar gabaki ɗaya yana mai alfahari da su tare da tabbatar musu da suna tare da goyon bayansa ɗari bisa ɗari har sai an kawo ƙarshen dukkan wani mugun aiki da ake yi a ƙasar tare da shawo kan matsalar tsaro. Nan wurin ya kaure da tafi. Suko CLG tare suka yi shawarar gabatar masa da kyautukan wasu daga cikin jami'an da za a karrama domin ya ba su da hannunsa kafin ya bar wurin. Hakan kuwa aka yi inda Kozim ta kasance ta farko da aka kira duk da yadda kanta ya sara amma haka ta dake ta miƙe cike da ƙwarin gwiwa wannan shine karon farko da ta taɓa yin ido biyu da shugaban ƙasar tasu. Yau rana ce mai cike da ɗanbin tarihi a gare ta. Irin kowa a kanta har ta iso inda yake sai da Maria ta ɗan risina ta gaida shi cikin girmamawa. Kana ta tsaya domin jiran ya miko mata kyautar. Shi kuwa murmushi yayi tare daga kyautar a sama ya ce, Ni Ahmad Baffa cike da tsantsar farin ciki da alfahari nake mika kyautar jinjinawa zuwa ga wannan jajirtacciyar jami'a ta mai suna Kuzim Yusuf Garba. Yana gama faɗin haka ya miko mata inda Kuzim ta yi saurin sake risinawa cike da girmamawa a gare shi don ta karɓa. Nan take kyamarori suka shiga ɗaukar su hoto sai tafi ke tashi ta ko'ina a wurin. Kar ku so ku ga bakin abba a wurin wurin tsabar farin ciki har mekewa yana tafa hannayensa wai yau yar cikinsa ce tare da shugaban ƙasarsu? bai san wani kalar alfahari zai yi da ita ba a yau a bangaren amma ma sai ta ji kwallar farin ciki sun gangaro mata daga inda take zaune su didi kam sai ihu suke yi suna ɗaukar ta bidiyo mai khalil daga inda yake zaune bai san lokacin da ya rintse idanuwansa ba yana haɗiyar wasu yawun bakin ciki wai yau wannan yarinyar ce da yake ganin ba komai ba a gaban shugaban ƙasa yana karrama ta ji yake yi kamar ya haɗi zuciya ya mutu ya huta bai buɗe idanuwansa ba sai da ya ji an kira sunan Bilal. Guzim da ke jinta kamar a saman iska da kyar ta iya komawa wurin zamanta tana sauki ajiyar zuciya tare da kai duban ta wurin da ahalinta ke zaune. Ta ga inda suke ɗago mata hannu suna nuna mata farin cikin su. Su biyu kawai shugaban ƙasa ya karrama inda ya ɗora da faɗin tasa kyautar zuwa gare su wacce ta girgiza kowa a wurin. Don kuwa gidaje manya tare da motoci masu tsadar gaske da miliyoyin kuɗaɗe ya mallaka musu tare kuma da bada umarnin a ƙara musu girma na musamman. Nan wurin ya hau ne kowa yana faɗin albarkacin albarkacin bakinsa. Daga haka ya dan zauna a masaukinsa inda gwamnoni da sauransu suka dinga isowa wurin suna miƙa gaisuwarsa a gare shi. Ciki kuwa har da Mr. Salame don kasantuwarsa amini a gare shi. Shugaban ƙasa bai wani jima ba ya bar wurin taron tare da tawagarsa. Wasu daga cikin gwamnoni aka kira suka yi da karrama sauran jami'an. Abba kam sai zuba idan ganin an kira shi yake amma ya ji shiru hakan ya sa ransa ya fara sosuwa. Me hakan yake nufi? Yana matsayin uban Kozim amma a kasa gabatar da shi ga jama'a gashi har shugaban ƙasa ya wuce tsaki ya ja cike da ƙunar zuci inda a daidai lokacin ya ji an kira sunan Kuzim ta zo ta yi jawabi. Hakan ya sa shi mai da hankalinsa a gare ta yana kallon yan take magana cike da ƙwarin gwiwa. Tana nuna tsantsar godiyarta. Daga nan kuma ta ce ta sadaukar da kyautar da aka bata ga jajirtaccen mahaifinta a ban alfaharinta. Nan take aka fara kiran sunansa. Ba ta lokaci farin ciki ya lullube Abba ya wani miƙe yana baza rigarsa ya nufa wurinta. Nan Kuzim ta rungume shi daga nan aka shiga ɗaukar su hotuna. Nan su masu amma suka iso wurin aka yi musu sannan suka suka koma mazauninsu. Daga haka taro ya ci gaba da gudana cikin tsari. Suku Zim kam sun sha yabo da kyaututtuka iri-iri a wurin mutanen da aka gayyato. Abin dai sai son barka dan taro kam ya yi kyau ya kayatar. Tuni ya fara zagaye ƙasar ta Sarbik a gidajen jaridu daban-daban. Mejo Khalil kam tuni ya bar wurin zuciyarsa tamkar ta yi bindiga. Sai karfe ɗaya taron ya kammalu aka fara watsewa. Yayin da kozim bata samu komawa gida ba sai karfe uku na rana. Ko shi tare da kira jami'ai saboda tsaro. Labarin wannan gagarumin biki ba karamin zagaye ya yi ba kasar kowa sai faɗin albarkacin bakin su yake yi kankace mai sunayen su kozim sun shahara a cikin kasar sarbe mutanen mctv sun yi matakar girgiza da mamakin jin ainihin kowa ce ce kozim garba nan suka shiga jinjina mata da irin kwarewarta da iya aiki yadda har ta shafe tsawon lokuta tare da su amma ba su iya gano ita din kowa ce ce ba san bata ba su damar gano hakan ba saboda iya takunta nan suka shiga kiranta suna taya ta murna tare da jinjina mata matuka bayan sati ɗaya da taron aka ƙara wa su kozim girma a hukumar al'ummar tasu sai dai ba a yi wani shagali ba illa ta su murna da aka rinka yi yanzu kam kozim ta ci ban mukamin mejo khalil don kuwa tana gaba da shi sosai shi kuwa ta ranar da aka yi taron ya kasa samun sukuni a ransa da ya rantsa idanuwansa kozim kawai yake gani ba ya da burin da ya wuce ya sanya ta a idanuwansa ya rasa me ya janyo hakan a gare shi nan ya fara zargin ko dai son kozim ya fara yi ne take ya musa ya ce ta yaya kiyayya za ta taba juyewa ta zama soyayya yau kozim na kokarin shiga mota ta ji tsayuwar mutum a bayanta hakan ya sanya ta ɗan juyawa suka yi ido hudu da mijo Khalil. Kawar da kanta ta yi saurin yi tana shirin shigewa mota ta jiya ce congratulations Kozim ina taya ki murna da wannan ci gaban da kika samu. Ba tare da Kozim ta sake juyawa ba ta ce masa thank you. Daga haka ta shige motar ta tare da bata wuta ta fice daga wurin yayin da ya mutuwar tsaye a wurin yana bin bayan ta da kallo. Yau shi wannan yarinya za ta wulakanta haka a gaban mutane duk da ya zubar da makaman yakin sa da duk wani abin da yake ji ya zo ya taya ta murna shine za ta yi masa haka so sai abin ya yi masa zafi sai dai ko kuma a wani bangaren zuciyarsa ya dan ji sanyi da ya ganta ita ma Kuzim sai mamaki take yi wa ita ce kalli yake tayawa murna a yau anya ba wai wata manufa yake da ita ba a ransa kuwa kwafa ta yi tare da faɗin dukkan abin da ma yake nufi ina jiransa to aka ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya yau kam ta kama ranar da za a fara gudanar da zaman kotu akan kes ɗin su Alhaji Almashkul da sauran mutanen da ke zare. waɗanda har zuwa yau an ki ba su damar ko beli a yi balle a kai ga batun ɗaukar lauyoyi duk irin dukiyar da suka aka mallaka amma bata yi musu rana ba a wannan lokacin. Babbar kotun ta samu tsaro na musamman inda tuni manyan mutane da dama da manyan jami'an hukumar su kozim suka hallara yayin da hannuwan mutanen kasar yake buɗe domin jin yadda wannan gagarumar shari'a za ta kaya. Salaja almashkol ba karamin canzawa suka yi ba duk sun wani fita hayyacin su tsabar hukumar da suka tsinci kansu a ciki zuciyoyin su sai kuna suke yi akan wannan gagarumin wulakanci da tozarcin da aka yi musu wanda ba su taɓa hasasowa kansu hakan ba. Bayan gabatar da zarge-zargen da ake yi musu su alkali ya nemi su kare kansu tun da basu da lauyoyi aiko nan suka shiga karyata dukkan wasu manyan zarge-zargen da ake yi musu suka ce sharri ne kawai irin na magauta da suke son kai su kasa nan alkali ya nemi jin ta bakin masu ƙara. inda suka sake tabbatar da zargin su tare neman a basu dama su gabatar da tarin hujjoji alkali ya amince inda ba bata lokaci suka shiga gabatar da hujjoji kala-kala waɗanda suka girgiza su alhaji almashkol sai mamakin yadda hakan ta faru suke yi nan fa kotu ta hargitse ta gigice sai da alkali ya tsawatar sannan nan aka yi shiru nan ya sayar da ya ɗage shari'ar domin yin dogon nazari da bincike akan hujjojin da aka bayar kankace mai labarin zaman kotu shine abin da kowa ke tattaunawa a cikin wannan ƙasa bayan kwanaki biyu da farin ciki abba ke sayar da amma bikin kuzin fa wani wata don haka ta fara shiri ga mamakin sa sai ya ga sam amma bata nuna ko digon damuwa ba sai ma ce masa ta yi Allah ya kai mu abin ya daure masa kai sosai kamar ya tambaye ta sai kuma ya kyale ta kawai da dare yana zaune take sayar da kuzim zancen kuzim ta dariya ta ce kai abba wai shi wani irin sarkin zamani ne haka ita ma amma dariya ta yi ta ce ni dai zan ga yadda diramar taku za ta kaya ke da abin nan naku mu dai yan kallo ne miƙewa kozim ta yi ta ce amma ina zuwa daga haka ta bar wurin zuwa ɗakin ta wayar ta ɗauko ta nemo wata namba tana ji an ɗaga kiran ta fara magana ƙasa ƙasa mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Kowa ya taɓa ki ba za na ba.